الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام إن شاء الله تبارك وتعالى كوريا المتابعة هو اللي يعمل كل اللي يمكن مثلا في مجال domin mai bisan littafin bulukun marami na ibn hajar al-asqalani tare da ƙarin bayani akan hadisansa wanda Allah ya tafa ne wanda ya aka tambaci littafin tawzibul aka. kuma mun yi karatu mai dan dama har mun tafi cikin kitabu siya shekarar jiya mun karanta bibi na ɗari biyar da arba'in da takwas man manzo Allah ce ka saharu fa inna sifahu barakatun ku rinka yin sahur saboda cikin yin sahur akwai albarka mun faɗi waɗannan albarkokin rannan amfanonin da annan na lada da taimakon da sahur kewa mutum da kuma yadda yake karfafa shi akan samun wasu ibadojin da za su biyo bayan shi mutu ya tashi yau za mu tashi hadisi na gaba a wannan yammacin na hudu ga wata biyu al'awwal wato shekara musulunci dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in wanda insha Allah za mu tashi wannan hadisi wanda aka cewa an salman bin amir an samu daga salman bin amir as-sabbi radiyallahu anhu Allah madaukin sarki yana da shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce idza aftara ahadukum don kayan ku zai buɗe baki falistar ala amrin da yi kokarin buɗe baki akan wani ɗaya daga cikin nau'ukan da biyu wanda Allah ya kore bai fa in lam yajid in bai samu da binin ba fa alama alamati ya buɗe baki akan ruwa ruwan fura wadanda ba su da garwaye ba minerals ba ba ruwan farau farau ba ko ta haka ne hu da dahurun saboda shi ruwa din nan dahurun tsarkakakke ne amma ana nufin mai tsarkakewa ne رواه الخمسة عن تنجي السكر ويتولى حديث وصححه ابن خزيمة عن خزيمة عن إنجل تاشي وابن حبان دور الحاج عن خزيمة عن إنجل تاشي وابن حبان ثم الحاج فهذا حديثي درجة في حديثي لهبان ما الذي في هذا الباب ثلاثة أحاديث في وانا بابي akwai hadisai uku da suka yi irin maganar ta mun karanta wanda ko ahaduhuma haban ba ahaban hadisin ladhi ma'ana na farko su wanda hadisin da makaranta na Salman bin Adir Abbabi yace kan alimna man akhrajahu min kalam musannif wato mun san wanda hitar da shi cikin malumma hadisi daga maganar mai wallawa shi ne Ibn Hajar ya ce muna mutum biyar daga cikin ashabu sunan hitar da shi dan ku zai ma yace ingantacce ne dan ba da haji yace to asali na biyu su kuma hadisu ana fimu marfu'an akwai hadisin Anas dan Malik wanda yake da wanda aka dauka zuwa ga Annabi dillan ya zo shi kuma tawzin kana yuhibbu an yusira ala salati samaratin ma'aiki ya kasance yana son ya buɗe baki akan ƴaƴan farorin da filo guda uku aw shay'in lam tusibhu an ko kuma wani nau'i na cimaka da wuta ba ta tabai ba shi ko wannan hadisi aka ce a karanta wani al'akili ne wa ziyarar makadisi shi ma fitar da shi hadisi na biyu kenan manzo Allah yana so da zuciyar sai buɗe baki akan kwarorin dabino guda uku in an samu in ko ba a samu ba